hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da takwas ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan tafsiri mai suna ma'alimin tanzil na al'imam bagawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin tafsirin suratul fusilat a inda in ba manta ba allah maɗaukakin sarki ya yi mana hannunka mai sanda dangane da abubuwan da suka faru ga al'ummomin da suka zo kafin mu wasu jama'a ne da allah maɗaukin sarki ya halici 'yan kayan shi yi masu sha tara na arziki ya zaunar da su a gari da yanayi mai daɗin zama yi masu girman jiki da lafiya ya yaukaka masu arziki duk abin da suke nema Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa musu gwargwadon bukatansu Allah madaukakin sarki ya ba su ikon yin duk abin da suke son su yi kaɗai abin da ya bukace su shine ga manzanni an aiko maku su manzannin nan sun zo da sako daga meku ga abin da yake so ga abin da bai so abin da ake so shine ku karɓi sakon kuma rabci waɗannan annabawa kuma ba umarci annabawan wannan su tara ma kansu abin duniya ba ko kuma su ɗora muku wasu aikace-aikace da zai wahalar da ku ba ba umarce ku cewa ku samar da wani abinci ko wata dukiya ko wani kayan amfani a kaima shi wanda ya aiko annabawan ba kawai abin da ake so da su su bar shirka su bar bida'a su bar mugayen al'adu son zuciya da zalunci fasikanci da duk abin da aka ce su bari shi kaɗai aka umarce su da su bari amma waɗannan al'ummomi kirkiri suka bijiri suka saba waɗannan annabawa sakamakon an umarce su sun isu umartu wannan abin ya fusata Allah Allah maɗaukin sarki ya saukar masu da azaba na wulaƙanci aka tozarta su aka hallaka su a yanzu haka ku kalli dubunnan shekarun da ke tsakaninmu da su suna kwanci a rukansu cikin azaba ki ji tsoron Allah wannan farin jakadan da Allah madaukin sarki ya aiko mana alheri ne rahama ce Qur'ani da hadisi da Allah ya danka amana a hannun shi ya isar manzon Allah ya isar da wannan sakon kuma ba abin da ke cikin wannan sakon sai jin kai na duniya da lahira idan baki marabci wannan annabin ba to zaki samu kanki a halin da waɗancan suka samu kansu a ciki shine zaki shiga cikin kunci zaki shiga cikin wahala yi kokari baiwar Allah ki dauki izina ga wanda ya gabace ki kakki bari na baya da ke dauki izina a kanki domin duk wanda ya saba ma umarnin Allah kowaye sai Allah madaukin sarki ya ragargaza shi to karki yadda ki shiga cikin ragargaza irin ta Allah sakamakon kafircewa da kike kai wadancan al'ummomi sun yi karkon kifi cikin ni'ima suke suka kare cikin azaba kar Allah ya sa mu ɗabi'antu da ɗabi'a irin nasu duk cikin waɗannan abubuwa da Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana cikin waɗannan ayoyi al'umman annabi ba abu mai ɗaga hankali irin da Allah maɗaukin sarki ya ce gaɓoɓin jikinmu za su yi shaida a kanmu ranar tashin alkiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bakinki kina daddagewa kina mammatsewa sai ya faɗi duk gulman da kika yi duk annamimancin da kika yi duk ƙaryen da kika yi duk wani abin da kika faɗi ba daidai ba baki zai buɗe da kanshi ce ya yi kasa yana gama a sa takunkumi a ɓame shi ɓam sannan hancinki ya faɗa abin da ya shinshina idanki ya faɗa abin da ya kalla hannayenki su faɗa abin da suka taɓa kafafinki su faɗa abin da kika gara kika kai su zuwa gare shi wallahi dukkanin gaɓoɓin jiki Allah ya ce hatta fatan jikinki da kika mulki ta da mai na haram da kika sanya mata shadda ko leshi ko kika sanya a tamfa na haram da kowane irin sutura sai sun ba da shaida kan ki cewa ga abin da aka yi da su ki tuban mu Allah kafin lokaci ya kore maki Allah madaukin sarki ya ba mu labarin wasu kangararrun bayi waɗanda suka makance ma dokokin shi a duniya suka yi ƙimimi suka yi ƙima daga suka kisa ba abin da yake so a ran tashin alkiyama sai ya kaddari ya mai da su makafi ko kuma sai suka tambayi Allah lima hasharta a a'ama yau Allah mai dalilin ta da ni makahu wa qad basira alhali ina duniya ni ina gani sai Allah ka ce kazalika atadka ayatuna ai yanda ga haka ayoyinmu suka zo maka kiri-kiri kai sha kulatun ɓangaro ka kurumce ka kan makance ma ayoyinmu to wa ka zalikal yawma tunsa yadda kai masa haka aka yi maka jaza'an wifaqa Allah ya raba mu da makantar lahira Allah ya raba mu da azabar lahira Allah ya kiyaye mu musiba suna waɗannan mutanen abin da ya faru da su kenan Allah zai gaya mana aya ta 21 bayan da Allah madaukin sarki ya sa gabobin jikinsu baki ɗaya suka yi shaida a kansu wani kuma sai suka juya suka kalli gabobin sai suka faɗi abin da Allah zai ba mu labari a inda yake cewa a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الله مرة سركيتي وقالوا waɗannan kafiran da aka yi masu sha tara na arziki amma suke ma Allah godiyan mayu kuma Allah maɗaukin sarki ya kafa musu shaidu a jikinsu sai suka ce lijiludihim suka kalli jikunan nasu da fatin jikinsu da komi suka ce lima shahittum alaina ko kuwa abin da ya kamata ku yi mana kenan muna tare kullum in ma daɗi ne ai da ku aka ci in ma wani abu ne ai da ku aka yi lima shahittum alaina me kuma dalili da fa'idan wannan shaida mara fa'ida haka qalu sai suka ce an taqana Allahu alladhi an taƙa kulla shai’in yau ai mu ma muka ji kawai bakinmu ya buɗe wanda dama Allah madaukin sarki ne ya so kowa ya magana yanzu misali idan kika yafi jaririya kawai sai kika ji ta ɓarke da magana sai kin razana in kuma yan bid'a ne sai ya ce yawwa an haifi waliyya kenan sai a kafa tutoci a zuwa ta karban kuɗi kuna fahimtar wannan da ke ko amma a sa yaro ya magana bakon abu ne a wajen Allah yau ba Allah ne ke sa komi ya magana ba ma yanzu kinga wannan microphone din nan kinga wannan dadduma da wannan teburin to suna yin tasbihi suna yin magana Allah yana ji domin ya ce wa in min shay'in komi da ke gani a duniyan nan illa yusabbihu bihamdihi yana tasbihi yana gode ma Allah sai dai walakin la tafqahuna tasbihahu jariri ne aka haife shi yanzu yanzu an ji ya fara magana shine annabi isa wannan zake ce ai ɗani mai tsarki annabin allah ne cikin ulul azumin rusuli ai aya ce allah madaukin sarki nufin bayyana ba ke ƙarya ba gaskiya ne amma wancan jaririn da wancan karuwan ta je wani ya mata ciki ta zo ta kala jureju shi ma wannan waliyin ne bawon Allah ne mai ibada cikin banu isra'ila mahaifin shi ta zo ta dinga kira ta dinga kira shi ibada yake kawai shi da ji maganar kowa ya ƙi ansawa sai ta yi mai addu'a ta ce ya Allah ɗana na haifa da ciki na kuma ina kiran shi ya to Allah kakka ɗauki ran sai ya arba da kawarwai to ita wannan ja'iran da ta zo ta taya jireji jireji bai sallama ba sai da je sai ta samu wani makiyayi da yake zuwa kiwo jikin masallacin jireju da sallama kanta ya mata ciki kuma a cikin gari ana ta tsigumi kan jireju shi dai ya cika ibada shi dai ya cika tsantseni ya cika kamun kai ya cika kaza ya kaurace ma kowa ji shi can a daji shi ke bautan Allah shi yana kyaman mutane to dama dai wani bala'i ya fada mai kowa ma ya huta ana nan sai ga wannan karo da ciki to don allah jama'a karo in ta ciki ya kamata a tambaye ta amma da yake an shirya wata kullalliya ana son a kurmushi wani sai aka turke ta sai kin faɗi inda kika roro wannan ciki ta ce a'a ne wani tambaya kowa san wayayi illa asar ta yi sakaliya in ni adni da resin na na kafe takalmi na nan maka gwargwaro na na ya gyale na na fishe turare ina kuka ga ina yi sai suka ce ai mun ga kina yin yamma ne ce aha wane ne ke bayan gari bangaren yamma aka ce jureje aha tambaye jureje ya sani kakkumanta akwai tsohuwar magana na kin jureje a ransu aka tafi jureju jureju jureju to jureju ya ki an samu uwar shi kira sai kai dan iskan gari yin shi ci gaba da ibada kawai suka ce zaka sani ne suka ɗibo kayan yaƙi suka fara rusan masallaci nan. ya sako lafiya aka ce waye ma wannan matan jiki har an fara naushin shi ya ce ku tsaya ya ce ya gano bala'i ya kira uwashi ya tuba ya miƙe na fila raka biyar roƙi Allah ya ce ya Allah ka fitar da ni a cikin wannan bala'in da na shiga kawai sai ce a kawo yaran duk mutumin da yake da aminci da Allah ko wani samu matsala ba me ka mu jirejin matsala saboda ya sauka a kan ka'ida duk mutumin da ke sallan nafila uwar shi ta kira shi kawai an sawa zai ba sallama ta ɓaci sallan in kina sallan farilla in annabi ya kira ki ba sallama ta ɓaci wucewa kawai za ki ki ansa kiran mazan Allah jireji bai san wannan ba bautan Allah shi sa ake ce mashi arrahim mai bautan Allah ne kawai nan da nan sai wannan jariri da jireji ce man abuka sai ce ra'il ganam kaiwa ubanka sai ce makiyayin dabba ya faɗa kowa ya ji tambaya anan shi wannan yaron uwan shi salaha ce kamar maryam eh kuma dan mu'jiza ne ko ko dan da aka hauro ne aka samar da shi kuna bayyantar wannan shi sa in abu yi magana ku kada firgita ku yau da za a fi wani jariri a maguman nan a ce yana ta ba da labarin da ke cikin ƙor'ani to shi kenan kuma duk sai mutane sai su kiɗi ne ya ta yi mana an taɓa yi a yi yaro ne fa uwa shi ke saba da shi tana tana ba shi nono wani mutum ya zo da wata fanfatsitsiyar abin hawa yana tafiya yana takama sai uwa ta ce ya Allah kaga dan dana Allah shi ma ya so ya samu wannan abin shakatawa dan huta shi ma shi ma dan shigo gari yaro ko sai fisge nono da bakin shi annaba har kwatanta yake saboda iya karantarwa kina ka nuna ta tsotso da jin daɗi sai fisge baki ya hararu uwan ya kar Allah ya sa in zama can sai ga wata baiwar Allah an biyo ta ana duka ana shegiya ta yi ta yi sata barauniya kaza kaza yau zina bai samu ta je ta yi sata yan yan yan yan yan yan ka daga wanda ce ya Allah ya Allah ka tsara dana kare ɗabi'anta da ɗabi'an wannan ya fisge nono fisge bakin shi ce Allah ka sa in zama in ke ce sai ya kalle shi kice kai wannan wani irin dan kaddara ne ana neman maka inda zaka huta ka samu fanta da kek doya da kwai kaɗan dan shakata kai kuma nan ka ce wa a baka cikin duka da hukuma da ƙazafi. sai ce inna ba ke sa abin da ke faruwa ba ne wancan mutumin ba mutumin allah ba ne ya tara dukiyar nan ne ta bayan gida sau da ka ya bata da allah ita kuma wannan yariyan bari'a ce kubatacciya ne tana daga cikin innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fid dunya wal akhir saboda haka ina son in zama kubatacce a rika zargi na ga abin da ban ba su kwashi yan ba yanzu tambaya anan wannan yaron yi magana ko bai magana ba to me abun mamaki ne aka ce wani abu ya magana yaro ne uwar shi na saba da shi tana goye da shi azzalumin sarki ya bautar da mutanen gari ya ce shi kaɗai za a rika bauta ma in an bauta ma wani to akwai rikici mutanen gari suka yi tawaye suka ce allah za su bauta ma daga ƙarshe ya haƙa wuta ya ce duk a tura su ana ta tura su ana ta tura su ana ta tura su ta ƙarshe sai ta zama wata bawar allah ne da jaririnta a baya ta gama gamsuwa ta sallama ta fada cikin wutan da daitin shirka amma sai tana tausaya ma jaririn bayanta kuma ita ba ta iya kwance jaririn ta aje masu ita ta fada ba ta san halin da jininta zai shiga ba yasa ki ji tsoron Allah in kina zuwa wajen bokaye ki ji tsoron Allah ki bari in 'ya'yanki da jikoki da 'ya'yan makota su kwaikwaya kin ja ma kanki bala'i in kina sa kasar na fina-finai na waƙe-waƙe da raye-raye yaran mutane da 'ya'yanki suna kallo suka kwaikwaya daga nan shiga bala'i idan kina da wani ɗabi'a mummuna da wata ko wasu za su iya kai kuki marmaza ki bari don dan zaki ta samu kanki da dashen bala'i da musifa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta kwance ɗan ta aji tana tsoron kar su ɗauka su reni ɗan yi ma'alla shirka ta zo bakin gaba tetris yaro ya ce in na faɗa kawai muke kan gaskiya jirajirai sun yi magana ko ba yi ba yau idan aka ce bishiyan can ta yi magana to sun yi mamaki mun gano wannan da ke ƙorani ya gaya mana komi ma na yi idan akuya ta yi magana sun yi mamaki sun yi a zamanin annabi suleiman dan dauda kuma a zamanin manzan allah masu yi damo ne aka yanka yi magana da manzan allah kututturen bishiya ne annabi yake hawa kan shi yake kuka bayan da ya daina hawa kan shi aka yi mai mambari annabi ce kuka yake annabi je na lallashin shi dabba ce aka yanka ma annabi aka soya aka gyara aka sa mata guba annabi ya kai hannu ya taba sai akwai ta ce manzan Allah akwai dafi karkaci don Allah aka ce a lahira don an ce idin ke magana yi magana akwai abin mamaki An ce hancin ke magana yi magana akwai abin mamaki in hannu sarkin laifi yi magana akwai abin mamaki shi sa ku ji tsoron Allah ku ba Allah sai Allah ya zama tare da ku shi ne sai suka ce ai Allah da yake sa mu komai baki yo ai mu shi yasa mana baki wa huwa khalaqakum awwala marra abin ya kayatar da Allah ne ya burge shi sai ce yo ai ma Allah madaukin sarki shi yayi ku tunka tukatu wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi za ku koma jama'a kun ga wannan kalmar na ƙarshe ga duk wanda yake son yaɗu da Allah salin alin ya rika ta kullum in kin kwanakin tashi ki san cewa kina kama wata hanya ne da kin kusa ki isa inda Allah yake duniyan nan kuma kina ƙara bata baya kina ƙara mata nisa to shin wani shiri kika yi ne kin je kin hada da Allah in aka tambaye hannu kai me labarinka yace tasbihi aka yi da ni subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sadaka ka diba aka mika da ni kaza ka dauka aka yi da ni kafa kai ne labarin ka ce zuwa islamiya zuwa majlis zuwa masallaci kai baki fa ambaton Allah la hawla wala quwwata illa billah ido fa karatun qur'ani da hadisi aka yi da ni hanci fa na shinshinin turare na halal duk inda wari yake na kauci ni kaza ni kaza ni kaza kunni sarkin tsatsabe tsatsabe kai kuma ya labari ya ce nasir nisanci gulma da ƙarya da kaza da wa'azi da karatun Kur'ani ba abin da na kin ga kin yi nasara kenan amma wala sai an tambaye ki laifuffukan da kika yi yau ma sai sun ba da labari sun kin tuba kuma tuba na dan ba ƙara to ne amfanin ba rai kin more na minti goma minti ishirin awa ɗaya awa biyu sati ɗaya sati biyu shekara ɗaya shekara biyu kin koma kin shiga cikin musifa na dindindin ne amfanin wannan allah madaukin sarki ya kiyaye mu a gaba sai ya ce وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون الله مرة كين سركيش وما كنتم كو keke ce ga suna an tara su sanda gama su fatu da kafafu da gaɓoɓin jiki suka yi masu tonin silili so koma suna zargin kansu da kansu sai Allah ce ai ku ba ku zamanto tastatiruna kuna iya ɓoye wani abin da kuka yi gare mu ba ai tastakhifuna inda akthar ahlul ilmi da yawa daga cikin malamai suka ce tastatiruna shine tastakhifuna ba ku iya ɓoye duk abin da kuka aikata a ce kuna da wata ma'ajiya a cikin zuciya ku ɓame ku ɓoye ku mulli a ba za ku iya ba an tashhadu alaikum sam'ukum ku iya makale wani abin da kunni ya ji wanda ba ku so ya faɗi ya ji ba ku da yadda za ku iya hana kunni ya ɓoye wata magana wala absarukum haka ba ku iya ɓoye abin da ido ya gani ku iya shiryawa da ido cewa ko mun je kakka faɗi ka ɓoye Allah sai ya faɗa wala juludukum haka fatin jikinku da sauran gaɓoɓi ba ku da daman da za ku iya ɓoye masu ko kuma ku sa su su ɓoye ko kuma ku yi wani ha'inci da ba za su iya fallasa ko a ranar lahira ba walakin zanantum sai dai ku kun munan zato ne cewa annallaha la ya'lamu kathiran mimma amalon. wai Allah madaukin sarki bai san mafi yawancin abin da kuke yi ba ko kun ɗauka wai in kun yi laifi yau kun yi gobe kun yi jibi kun shekara da shekaru kuna yi wai abin ya yi Allah yawa zai san wasu wasu bangare daga ciki kuma zai manta wannan ba daidai ba ne kun yi Allah mummunan zato shi ko ba da ke na zato ga Allah ya shiga uku Sakon da za mu ɗauka a cikin wannan shine kun ga bayan Allah ya mu daina laifukan nan kawai shine mataki in ba ki son ki kunyata ki tozarta ai miki fallasa wai dole ne saban Allah abin da yake dole shine biyayyan Allah saban Allah nan fa kina da daman yin shi yayin koro maki kika iya danne zuciyanki kika nisance shi lada Allah madaukin sarki ma zai baki to ne nake baki bai Allah ba Allah madaukin sarki ka sa mu cikin baya masu biyayya gare ka aya ta gaba yace wa zalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin wannan ayan ita ce makoman duk mai tsauran ido da taurin kai mai kunnin kashi an gaya mai yaƙi ya ci an nuna mai ya kiyaye yaƙi ya kiyaye an umarce shi bai biyayya ba Allah ya ce zalikum zannukum wannan fa shine abin da kuka zata wa ko wata maboya da za ku iya boye ma Allah abin da kuka yi allazi zanantum bi rabbikum yazunnu mummunan zato ne kuka yi ma ubangijin ku. wai za ku iya ku saman ma kanku wani wajen da za ku iya makala wani laifi Allah bai sani ba yanzu ko tsakaninku da Allah ku da ku irin zaton da za ku yi mai kenan ko kin ce baki ma Allah irin wannan zaton to me yasa kike yin aikin da ya hana dan ne ba za ki bari ba in kin ce wallahi na san Allah ya sani Allah kuma zai iya kama ni Allah zai iya komi amma kike yi ki raina shi ko ki raina Allah ko Allah bai da kima irin ki ko Allah ba zai iya gaya maki ki ji ki bari ko Dan ni ba ruwana wannan shine zaton ku ga ubangijinku ardakum to ku je gashi nan a ai Allah ya halakar da ku ai zannukum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'ala ta'amalu kuna zaton wai Allah bai san mafi yawancin abin da kuke aikatawa ba ya halakar da ku tarakakum finnar ibnu abbas ya ce gashi nan ya watsa ku a cikin wuta fa asbahatum min al khasirina sai kuka waye gari cikin halakakku tababbu wulakantattu yanzu kun ga an ba mu labarin waɗannan mutanen a duniya inda suka rayu kafin zuwan annabawa da ƙetar haddin da suka yi sakamakon wannan annabawa suka zo da saƙon Allah da yadda suka fuskanci annabawa suka bijire ma saƙon Allah da yadda Allah ya ɗauki mataki ya hallakar da su baki ɗayansu kuma Allah bai bar su ba sai da ya biya haska ya ɗauko mana rahoto na abin da ya faru da su a lahira yanzu gashi mun ga an gama hisabi sun gama shiga tozarci da wulakanci ga sun sun sun koyar da kai an bi su an watsa su a wuta ku bi Allah maɗaukin sarki bai bar su su shakata ba sai yan baya sun ji labari sai Allah maɗaukin sarki ya ce fa yasbiru fan nar lahum وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين الله مدوكين سركي يتشي فإن wannan ko su haƙuri ko kar Allah ya sa masu yi haƙuri oho dai fannaru matsawallahun ga sunan dai a cikin wuta kuma wuta ita ce matabbata gare su ko su daure ko su cije ko su haƙura ko ma Allah ya sa su yi wutan ne ita ce makoma gare su na sha faɗa kuma ina ƙara nanatawa don Allah ki kunna koda wutan ashana ne ki dan ɗoɗana hannunki za ki iya jude ni minti ɗaya to balantana wutan lahira ninkin wannan saba'in ne za ki iya baiwar Allah ga ruwan zafi ga sarkani ga bala'o'i ga ƙayoyi su zakkum ga gururi da ake narkan 'yan wuta da su ga kunami ga macizai ga mala'iku ga bakaken maganganu kuma wuta duhu ce da a ce zafin wutan ne sai ke ce da sauki ni dai gaskiya ba sauki a waje amma kuma ga waɗannan musibu dan ne wake bare ba Allah ce ko ku yi hakuri ko kar Allah sa ku yi hakuri wuta dai ita ce maskanun lahum ita ce makoma matabbata gida gare su a karata can wa in yasta'tibu ko da sun nemi su zo su faɗin laifuffukansu su ce mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza su zargi kansu shi shine yastar dau wa talabul atba su nemi su yardar da wanda suka yi malaifi su yadda cewa sun yi misali ke ne kika aje kuɗi a ɗaki kika nema kika nema ba ki gani ba sai kika kama ɗanki kina zaton shi ya ɗauka ina kuɗin da ke wajen nan sai ce bai dauka ba kuma kekin san shi ya shigo ɗakin san da da kina da tabbacin shi ya dauka yanzu bacin rai zai nunku gare ki za ki dake shi saboda ya daukan maki da kuma karyan da ya maki da mai da ke sa karya amma in ya zo ke kama shi sai ce wallahi inna na gane ni na yi kuma ba zan kara ba ba ki sauki ba to su yan wuta ko sun ce allah mun gane mun yi ba daidai ba Allah ce famahum minal mu'tadin ba su daga cikin wanda don sun aibata ma kansu sun zargi kansu Allah maɗaukin sarki zai karɓi wannan zargi da suka yi ma kansu kuma ba za a taimake su ba ina fatan mun gano wannan da kyau malin yace wal mu'tadil ladhi alladhi qubila itabuhu wa aujaba ila ila ma sa'ala malin yace shi al mu'tab shine wanda yake zargin kan kanshi allabi kubila qubila itabuhu shine in zai faɗi laifin shi ake karɓa a sassauta mai sai a kyale shi ne almu'tabi wa ba ila ma sa'ala in kuma ya roƙi a mai afuwa in ya roƙi a mai sauki in ya roƙi a mai kaza kuma za a biya mai bukata kun gano wannan da kyau ko amma su yan wata ko sun yi wannan ba za a karɓe su ba bar ku ji abin mamaki idan mutum ya zama salihin bawa amma kuma ya laifuffuka ga zunubi duk yayi in aka je lahira Allah madaukin sarki sai ya kira shi a cikin hadithi sai annabi ce sai Allah ya sa shamuki tsakanin su su biyu ba mai gani ba mai ji sai ce dan adam kai kaza kai kaza kayi sai ce kwarai Allah ya tabbata na yi. sai Allah madaukin sarki sai ce yanda na rafa maka a duniya anan ma na rafa maka tafi aljanna amma banda wanda ya taɓa laifi ya je ya faɗa Allah ya rafa mai ya tona makan shi to ya shirya sai jawabi a lahira ita ko azabar lahira ana ma wanda ya laifi ne aka ce kayi me yasa kun fahimci wannan da ke ku Aisha ta ji alkur'ani Allah madaukin sarki yana cewa faman uce kitabahu biya yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban tsira. duk wanda aka ba shi littafin aikin shi da dama za a mai hisabi sassauka kuma sai ta ji annabi yana cewa man nuqishal hisaba holik duk wanda aka mai hisabi keke da keke wannan ya halaka sai shi a'a tunon irin magana ne kuma an ce can nan an ce ce ke tsaya abin da ake nufi da hisabin yasira shine art za a gabatar da ke gaba ga Allah a ce kinyi kinyi ba za a tambaye ki dalilin yin ba sai a ce jikin kyale ki shi yasa muna addu'a kullum Allahumma hasibna hisaban yasira amma su waɗannan ko sun roƙa wasta'inu talabat minhu an yu'taba an ay an yarda za su nemi a taimake su an shi wannan zargi da suka yi makansu suna ta ƙoƙarin faɗin laifuffukansu don a karɓa a yafi Allah madaukin sarki ba zai karba ba kuma ɗabi'an mutum ya je yana faɗin laifin da yi wai yana bayyana ya tuba ne yana dama wannan ɗabi'an kiristoci ne domin suke wannan ɗabi'a musulunci babu a ce wajen mutum ya yi laifi yana da bukata a karɓar laifin shi wasu ya je ma kan shi fallasa musulunci ba wannan to kun ji gasu a wuta sun yadda ma sun yi laifin a yadda ma a yafe masu to wannan bakin alkalami ya riga ya bushe shi yasa ki tuba yau kake ce sai anjima jima ce sai gobe kake ce sai ba ramadana yanzu zaki tuba sai Allah karbi tubanki a gaba sai Allah ya ce qayyana lahum qurana afazayyanu lahum ma bayna aydihim ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين Allah maɗaukin sarki ce wa qayyadna lahum su waɗannan kafiran da suka bijire ma Allah aina daga abin da ya saka su cikin matsala shine Allah madaukin sarki ya ce mun wakilta musu ne ai ba'athna wa wakalna mun aika sai muka wakilta musu masu batar da su a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa babu wani dan adam kowa ya face sai da shedan ya wakilta mai wani shedani kwaya ɗaya da yake batar da shi sabi suka ce hadda kai ya rasulallah annabi ya ce har ni sai dai ni allah madaukin sarki ya taimake ni nawa ya musulunta bi omarta na da komi sai alkhairi amma duk wani dan adam da kika sani yana da wannan wakili shine idan mutum ya kwanta ya rasu idan lokacin rasuwansu ya ɗaya da wannan aljanin suka mutu ko ya riga mutumin mutuwa mutum ya tsira in kuma da ya rasu ya gane cewa shi fa aljini ne ba mutum ba sai ya tsere ya bar gidan shi kenan ko kuma da ya je makabarta sai ya haɗu da wasu mutane sai ya zauna cikinsa shi kenan amma irin wannan aljinin ne yake dawa gida sai kokarin rikida da siffan wannan mutumin da ya rasu sai a ce ana ganin fatalwa akwai bayanai da yawa wanda yake da alaka da fatalwa wanda take bayyana wannan shedanin aljanin ne Shi ne wani lokaci kawai sai ki rika ji kamar ana magana da ke in kina yawaita azkar da karatun alkur'ani kina aikata ayyuka na kware kina kiyaye sallah kan lokaci kina zama cikin tsarki da kiyayen duk abin da Allah ya hana to waɗannan abubuwan suna ƙara nisan ta wancan makirin shaidanin daga inda kiki. to shine Allah madaukin sarki ya gayya ya bayyana mana cewa ai yana daga cikin dalilin batansu waɗannan shedanin aljanin ne da aka karrana musu to kina nan kuma sai ke samu ta muguwar kawa ita wannan muguwar kawan ga ta mai mummunan ɗabi'a ga mugun aljani na zuga ki ga shedanin aljaninta sai su haɗu maki shine sai su saka ki a uku ki gaya mai yadda zaki tsira ai abin da ya sa bahaushe yake cewa wani ya shiga uku shi ne wai matan gida ne su uku in suna daka saka zuba kayan daka wannan tana daka wannan tana daga wannan tana ba haka suke ba a to duk abin da yake wannan tsakin ya shiga ne ko ke ce aka saka ki a wannan dakan da ake dirka miki taɓarya cikin tilmi lalle kin shiga uku to ki kalli ga shedaninki ga shedaninta ga ta sun haɗu maki shi yasa sai kin binciki waye kamata ta zama kawaki in ba ka bara tashi alkiyama sai kin ciza ya tsakin ce kai cu me yasa na dauki wani ko na dauki wanci ko na dosu wani a matsayin su ne amine na shi yasa Allah madaukin sarki ya ce abokan juna ranar tashin alkiyama za su yi a nadama za su shiga uku za a zama makiyan juna ya ce sai wanda suka sa tsoron Allah cikin harkar Allah ka sa mana sa tsoron Allah cikin harkokinmu shine sai ke cewa ƙorana nudara mina shiyatin hatta adalluhum shedanu ne sune shiyatin al-ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'adin zukhrufal qawli ghurura shedanu ne ga sunan falla falla wanda sai Allah madaukin sarki ya kiyayi mutum in ba haka ba wallahi in ya fada tarkon su to mutum ya shiga uku ya kabe Allah madaukin sarki ya kiyaye shi sai ce fa zayyanu lahum ma baina aidihim sai suka kawata masa abin da suke kallo a su min amrid duniya don gane da al'amarin duniya ke wance ba ki gani abin da wance take yi ke kin kama kafanta ni to don ɗan wannan da zaki sayi shi na an kawata maki abin da ke gaban ki dan ki more ki ji daɗi zuciyanki ta sarai kika yi da saba ma Allah to shi da ne ke maki wannan hatta atharuhu alal akhira kika aka kawata maki duniyan kika kanta da kyau sai kika fifita duniyan akan lahira inda kin hakura da wannan dauɗa ta duniya to zaki samu tsaftar lahira sai kace a a a aje wannan tsaftar lahira akai kasuwa ki wannan kazantan duniyan kike so kuma khalfahum sannan kuma suka kawata masa abin da ke bayan su min amrul akhirah na al'amarin lahira fada'uhum ila takzibi bihi wal wa inkaril suka ce kai Allah kiyama nan kullun ana faɗi barazanan banzaci su dai malaman nan sun dinga ba mutane kullum su dinga karya masu zuciya a bar mutane su dan shakata su dan watiya su dan bararrage su huta yo ai in ma ga kallale laifin da suwa ne suke mu mun kai musu ma laifi ne ya ba gara mu ma da su ba da Allah dan yi wannan gobe ka tuba ai haka ta faruwa fa karara mawaki ya sa kalangun shi yana bugawa yana waka mutum ne ya kwanta ya rasu abokinsu ne wai tare suke ba ɗala da lalata ran nan kawai tunani ya tunani sai zuciyar shi ta tuno mai wannan abokin nashi sai ce mai yaran shi a daka kalangu shine wai zai mai arrafa waka na jimami shine ke cewa ya tuno wata rana da ya jiwo labari wannan babban aminin shi ya tuba ya daina shan giya ya ce haka ya wanke kafa takanas ya tafi wancan garin inda wannan abokin tubabbe yake ya je ya same shi a ofis yana aiki yana shiga ofis ya ce wani ke faruwa na ji an ce ka bar tsotsi don allah mai ruwa ya maka lokun jiwoyi giya laifin mai ta yi da za a ce wa ya daina shan giya ya ce kai mai waka ba maganan nan ba ne ta yi gida in na tashi na same ka nan ka sha labari sai na zo na zauna a gida ina jiran shi ashe da tsaraban shi ya zo ya zo da giyan shi je kuma aka yi rashin sa'a a watan azumi yana dawa ya ce wallahi ai na ji faɗan dattijo ya ce kaɗai ya ce gashi watan azumi ne ya ce ta yaya zan yi tsotsi don ya baza mai kwalban a gaban shi ya ce kai tsaya in dai watan azumi ne ya ce na tashi na kamo kofa ya rufe ya ja labule ya sake shi ya kulle tagar ya ja labule ya sake shi ya ce kai garba leƙa ka gani nan garba rana ba ta ganinmu kuma ubanka ba ya ganinmu ka ɗauki ruwanka ka tsotsa ya ce ya ɗauki zigan mai waƙa ya ɗau ruwan shi ya tsotsa ya ce can da ya sha ta ishe shi ya tashi yana mamanga ya ce ai sai na ja gangata Ina garba jikan garba bana ka ƙi faɗan dattijo gashi watan azumi ne ka ɗau ruwanka ka tsotsa ya ce ko lahira kakka kire ni wannan shine ne abin da allah ya ba mu labari shaɗan sai ya yi ma mutum shigo-shigo ba zurfi sai ce inni bari umminka inni a hafullah kun ga yanzu aboki ne ya tafi da nashi shaɗanin ya hada da shaɗanin wancan suka sa shi a tsakiya wai ya mutu wai irin waƙan jimamin da za a mashi kenan mun gano wani da ke ku? Allah ya kiyaye wannan ya sa sai mutum ya karyata lahira ya karyata sakamakon lahira sai abin da duniya take kawai yi wa haqqa alaihimul kawul. Allah ce suna nan har abin da Allah ya tsara na uquba ya tabbata a kansu fi umamin ma'ana aka hada su da al'ummomin da suka gabata waɗanda suka karyata dokokin Allah aka hallaka su to su ma haka za a hallaka su ko su duka ko ɗaiɗaku yayin mutuwansu wa karkhalar ya ce karkhalar min qablihim al'ummomin da suka gabata min al-jinn wal ins innahum kanu khasirin Allah yace haka suka waye gari suka zama khasararru tababbun bayi waɗanda suka bijire ma dokokin mai duka kuma Allah madaukin sarki bai sauwaka musu ba Allah ka kiyaye maka tsara da tabewa a gaba yace wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun Allah madaukin sarki yace wa qala alladhina kafaru anan kuma an komo ne ana son a yi mana hannunka mai sanda akwai wasu ayyuka da kafirai suke a duniya na farko shantakewa da shagala sakamakon waɗancan shaidanin aljanu da mutane waɗanda ke ƙoƙarin tsoratar da mutane da ɓatar da mutane da ƙawatar masu da sabon Allah shi yasa ki je ki samu lakcocin da muka yi mai taken ƙawata ko wace ce ƙawata ko da wace zan yi ƙawace ki je ki ji in ta cika waɗannan ƙa'idojin duka to ke ƙawa da ita in ba ta cika ba ki watsi da ita in ba haka ba za ta saka kya uku to cikin laifuffukan kafirai da Allah maɗaukin sarki ke a hir kar mu sake mu kuma mai taka tsantsan Allah ce kafirai ne fa suka ce mushriki quraishin mushrikan quraishawa da Allah ya aiko annabi a cikinsu. suka ce la tasma'u li hadhal qur'an kun ga wannan alqur'an da ake karanta ku saurare shi kun ji laifin farko duk mutumin da yake hana zuwa sauraron alqur'ani tafsiri ne ko ko abin da ke fassara alqur'ani ne hadithai ko abin da ke haska kawo mutane fahimtar hadisan da alqur'ani shine fiqihu da sauran ilmomi na abin da ya shafi kyakkyawan dabi'u da sauransu to ya shiga cikin nan domin ɗabi'a ne na kafirai cewa la tasma'u li hadal kuma duk wanda ya biye ma masu irin wancan zigin ya ƙiye je ya saurari maganan Allah to ya shiga uku zai shiga cikin waɗanda annabi zai ƙaran su waɗanda Allah maɗaukin sarki ba mu labari a cikin alkur'ani annabi zai ce ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah ya kiyaye laifinsu na biyu Allah ce suka ce wal gaufihi in ana karatun alkur'ani ku ta hayaniya ku ta iface iface har sai an waye gari sautin ku yarin jaye na annabi kuma ko a yanzu ne idan aka waye gari ana karatun alkur'ani wani ya koma shigantaka don kar ya ji ko kuma ya hana wasu ji ta tashi alkiyama ta har da waɗannan arnan zai tashi domin inda za a mai da duniya a rikaɗar da ya ta waje ɗaya annabi da sahabbai su dawo waɗancan kafirai da ke cewa ka a tsari alkur'ani su masu dawo kuna da yaƙinin annabi in ya zo inda yake wa'azin nan zai zo da shi da gayyan sahabban nan kaka mutanen kirki su kuma waɗannan shaɗani inda waɗancan shiɗani suka je suka dandali suna hana sauran karatun alkur'ani canza su to kun ga ko a duniya ne aka yi wannan juyin haka zai kasance to haka a lahira ma zai kasance wata za a zauna ana wa'azi sautin wa'azin yana kaiwa gidansu tana ji tana jin daɗi sai wata sai ta shigo don ta hana ta ji ita ba za ta ji ba sai ta ɗauke ta da hira ita ma ta shiga nan ko da ce a sa masu fim ɗin nan ita ma ta shiga nan ko ce a kaza ita ma ta shiga la tasma'u li hadha alqur'ani wal gawfihi qala ibn abbas babban malamin tafsiri ibn abbas Allah ya kara mashi yarda yace ya'ani ilraqu fihi ku ta'allaqu shine hayaniya ai ta gardar danyi ana ɗaga murya har a waye gari sautin ƙur'anin da ake ji bai amfanarwa wa kana ba'aduhum yusi ila ba'adin su shawa a wancan lokaci kun samu mamaki hal wasiya da umarni suke ma junansu suna cewa idza ra'aytum muhammadan in kuka ga muhammadu ya kara yana karatu fa ariduhu bizzajari wa shi'iri wal lagawi ku je ku yi mai barazana ku zare mai ido in bai barazana ba ku ji kafara mawaki in bai abin nan ba ku ji duk yake in yaki to ku zauna ku yi ta waƙe-waƙe kuna ojiyo-jiyo ana yin abubuwa iri-iri ana yan gana-gana ana carrafke a zo ana yadda dai za a ɗauke hankalin shi da kuma hankalin waɗanda suke wajen ko a zo a ta wasan langa saboda waɗanda suke saurare hankalinsu ya bayi zuwa ga wancan shigantakan da ake yi waƙala mujahid malam mujahid ya ce wal gaufihi bil muka wasafir shi ne ku ɗauke hankalin shi ku ta hayaniya ta hanyar fito da kuma tafi waƙala Dahak malam dhahak ya ce aksurul kalama fayaktalitu alaihi ma ya ku zo ku ta hayaniya kuna ta surutai sau da maganan ku da maganan su ya cuɗe ko lokacin da in muna wa'azi sai wasu sa laspikan su sai sarka sa waƙe-waƙe da zikirori don wai namu da nasu ya cuɗe don kar a ji namu wannan yana ciki ana nan da aka yi masu magana sai suka rika sa wa'azi su ma wannan shi ma laifi ne domin sanda ake wannan kai baka ji ba kuma baka bar wasu sun ji ba na kama ba a jiwo ba kabar sun ji ba shi ma na da kishin latar samu lihabar qur'ani inda gaske wa'azi kake sun sa lokaci kaza sa wani lokaci kai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma sai sautin gaba ɗaya sai a hargitsa wa mutane ka fisgi can ka fisgi nan ba gane saƙon ba yana daga cikin ɗabi'un kafirai to shine sai yake cewa qala suddi yace sihu fi wajihi in yana ya kuje ku rika mai hayaniya kuna mai iface iface ta yanda karatun ba za a ji shi ba ta la'allakum na muhammadan alaƙin qira'atihi mai yiwa sautin ku ya rinjaye sautin annabi akan karatun da yake yi jama'ar annabi ina jin tsoron wani abu ga kaina kuma ina ji muku tsoron shi sakamakon ku ga annabi a zo ana tafsiri ko ana karatun hadisi ko karatun fikiyo ko karatun wani littafi da yake kyautata ɗabi'a da tarbiyya wai amma wasu su koma gefe suna surutu wasu koma suna hayaniya wannan ba haɗari a rayuwar mutum idan aka ɗauke ki aka sa ki cikin waɗannan mutane don allah ya zaki kina da abin da ake gaya ma allah ki fita me sa mutane suke haka shi sa duk wacce ta san tana surutu a makarantar islamiyya ko a masallaci ko a majalisi ko a ina ne ta daina wallahi akwai tsoron kada samu kanta cikin wannan bala'i ni dai ina ji ma kaina wannan tsoron kuma yana ji maku a cikin alkur'ani Allah madaukin sarki ya ci gaba da ba mu labarin kafirai ya ce wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin duk sanda aka zo ana biya masu ayoyi dalla dalla a fili ta arifu fi wujuhil ladina kafarul munkar za a gane kyaman abin a fuskan su ma jin daɗi ko sawa suke yayi a gama ya Kaduna ne ya tsona billabi ne ya tilona alaihim ayatina sai ga kamar ma zai su yi darar mikiya wanda yake karatun alkur'anin ba su su shi ne sai suka ɗauki mataki suka ce a ƙaurace mutane suka ke ƙaurace suka ce a yi hayaniya mutane suka yi hayaniyan bai tasiri ba sai suka ce a je a dake shi in yana karatun shi na ka ɗauki matakin in yana yi a je a watsa mai kaza a je a mai kaza a je a mai kaza ƙarshe dai aka ce ma annabi hijira ya bar masa garin ƙarshe wa gari ya waya ba ca muke nan nan aka yi danni guda saba'in a badar aka yanka arna ba ka kama guda saba'in kuma aka ɗaure su an yi wannan ko ba a yi ba ku kiyaye wannan mutum ɗari da arba'in a kama masu ai ba karamin ci baya ba ne allah ya tsare mana imaninmu aya ta gaba allah ya ce فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون wannan abin ya fusata Allah Allah bai ji daɗi ba ana faɗin ana karatun littafin shi amma al'umma ba sa son su ci yamma Allah maraukin sarki bai taɓa saukar da littafin da ya kai alkur'ani ba babu wani zance da ake karanta shi mutum ya ji daɗi ya ji natsuwa hankalin shi ya kwanta irin alkur'ani amma ina ganin kamar ba ku ji alkur'ani da kyau ba ala ramma maimaita mana wannan aya su ji daɗin alkur'ani tukuna فلنذيقن الذين كفروا عذابا Aswa, ولنجزينهم kanu الذي كانوا يعملون da Allah, akwai wani gwanin kiɗan kalangu da yake kiɗa da waƙa da yake wannan daɗi akwai mai buga gangan da ya kai ɗan asharla ya kai shi ko ko mai kida da kotso ko mai garaya ko mai kundiki walantana waɗannan fitsararrun da suke fina-finai suke ɗaukar hankalinku ba kwa tsoron ranar tashin alkiyama da kuke sa kuɗinku ku sai bidiyo ku sai cd ku sai mp3 ku sai kaza ku loda waɗannan abubuwan allah madaukin sarki ya saka ku daga cikin waminan nasi man yashtari lahawal hadithi liyudilla an sabilillah wannan ba sun lahul hadisi ba to duk masu waɗannan abubuwa na barazana game da alkur'ani da karatun alkur'ani Allah ya ce falanudhiqanna alladhina kafaru azaban shadida Allah ce za mu ɗanɗana musu azaba mai raɗaɗi wala najziyannahum aswa allazi Allah ce za mu masu sakamako na mafi muni na abin da suka kasance suke aikatawa Kun gano wannan da kyau ko shine sai ce bi aqabahi alladhi kanu ya'maluna abinda suka aikata to za a yi masa sakamako da mafi muni shi yasa kowa ya shiga taitayin shi fi duniya za a yi masa wannan ukuba a nan duniya wa huwa shirku billah shine abin da suka yi na shirka da hada Allah madaukin sarki da wani Allah zai ɗanɗana masu koda Allah ka kiyaye mu shiga cikin bala'i a gaba ya ce zalika jazaa أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون الله ذلك alladhi zakartu min al'azab ash Allah madaukin sarki ce kun ga wancan naka wannan abin da muka ambata na azaba mai tsanani mai raɗaɗi wanda za a yi makafirai jazawa a da'illa wannan shi ne sakamakon makiya Allah kenan duk lokacin da Allah ya ce yi kika ya ce bari kike bari to kin zama makiyar Allah wannan shi ne sakamakon suna bayyana zalikal jaza sannan sai Allah ya bayyana wannan sakamako wa sai ce annar shi wannan sakamakon wuta ce mana sakamakon da Allah zai masu shine zai kuga su a wuta lahum fiha darul khuldi kuma wannan wuta ita ce gidan tabbata da wama dindindin a cikin ta ba fita darul iqamati lan tiqal minha ba su ba fita a cikin ta la haula wala quwwata illa billah Allah ka kare mu daga azaban wuta jaza'an Allah madaukin sarki ce wannan sakamako ne bi ma kano bi ayatina haluna. saboda bijirewa da jayayya da kimimi da kima da gas da suke ma'ayoyin mu an musu wa'azi sun ji sun ki aiki an ce zo su ji sun ki zuwa su ji an bi su an ji da su sun ki saurari ballantana su aiki har ma izgilanci suke yi Allah ce wannan shine sakamako Allah ya raba mu da sakamako irin wannan a gaba ya ce ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الله madaukin sarki ya koma cikin wutan ne aka ɗauko mana rahoto na abin da su wanda suke cikin ukuba suke faɗi Allah ka raba mu wa qala alladhina kafaru ay an nari kafiri da ke cikin wuta ya kuluna suna cewa rabbana arina ladaini Allah madaukin sarki ka nuna mana waɗannan da adallana suka batar da muminal jinni wal ins dama na gaya muku akwai waɗannan shedanin aljinin da Allah ya labarta mana shedan ya kakkafa ma kowa kuma ga miyagun amine ƙawaye da kuma suke kara ku. sai ce Allah ka nuna mana su mun gano wannan da ke ku aljanuni da mutane ya nuna iblis wa qabil min abun adam alladhi qatala akhahu li annahu ma sanna al ma'asiya wasu malami suka ce shedan ne da qabil waɗanda su ne suka sinnanta laifi shi dai wancan a sama ya fara shi kuma wannan da aka zo kasa ya fara to su ne kwamandojin laifi a duniya amma al'ibratu bi umumin lafs ana lura da gamamman lafazin ne koma wane ne zama sanadiyyar matsala to shi ma ya shiga ciki nuna mana su ji alhuma ta ta a ƙadamina za mu ɗauko su mu danne su mu tattake su a gidan wuta liyakuna minal asfalin don su kasance can ƙasa fi darkil asfalin minan na su je can ƙarƙashin ƙasa su ƙonu ibn abbas ya ce liya kuna ashadda azaban minna saboda su kasance sun fi kowa ɗanɗanan muguyar azaba sama da mu to me amfanin ba kin je kin bi shehi ya batar da ke kin bi waliyi ya batar da ke kin bi ustazu ya batar da ke kin bi iyaye sun batar da ke kin bi miji ya batar da ke kin bi yaya sun batar da ke kin bi kaza kin bi kudi da son zuciya da al'adu da dawa duk sun batar da ke dan yau kuna cikin wuta sun koma can karkashin kasa kun tattake su kun yi bansa kan to sai ne ina ma da in kin yi wannan din za ci to yawwa kin yi abin arziki fito ki je aljanna sai miki wannan to tun anan gidan duniya ke kokarin gyarawa yasa waɗannan ayoyin ayoyin hannunki mai sanda ne in kuma kin ƙiji to ba kya ki gani ba in kin tashi gani ko ba kya gida da kyau ba Allah ya kiyaye a gaba sai ya ce innal na qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون bayan da Allah كن sarki ya gama mana bayani gane da makangaran bayi to kuma sai ya bude wani sabon faifai sai mana magana akan bayin da suke sun ansa doka daga wajen shi ta hanyar manzannin shi da irin abin da ya tattalar masu na shakatawa da hutawa a gidan lahiyar Allah ka bude zuciyarmu mu ansa saƙon annabinka ka yalwata mu mu lafiya su iya aiwatar da saƙon ka sa albarka a harsunan mu iya isar da saƙon a madadin manzan Allah kuma Allah madaukin sarki ka sa muna yi da ikhlasi domin duk wanda ya samu kanshi a wannan to jama'a ya riga ya gama rabauta bari ku ji fassaran ayan baki da baki kafin mu tafsirin ta keke da keke Allah maraukin sarki ce innal ladina qalu rabbuna Allah amma waɗanda suka ce kai mu Allah ne ubangijin mu ba wanda zai ba mu umarni yi ko bari sai shi sun mastaqamu sannan suka tsayi akan haka ba gudu ba ja da baya ba shawara ba ziga duk abin da zai iya kawo da su daga tafarkin Allah suka ce sam suna nan da ta nazzalo alaihimul mala'ika irin waɗannan mutane mala'ikun Allah ne ke sassauka a wajensu a nan gidan duniya suna ƙara ƙarfafansu yayin mutuwansu mala'iku ke zuwa suna kwantar masu da hankali Allah ta hafu ce kai kwantar da hankalinku yau fa ba tsoro wala ta hazanu ko ba za ku yi bakin ciki ba wa abshuru bil janna saboda kamar ana muku bishara ko yan aljanna ne allati kuntum tu'adun wanda tuni an muku alƙawarin in dama kun bi abin da Allah yake so to aljanna ta yi daɗi gare ku to yau aljannan nan za ku shiga jama'a me kai daɗi a ce an maki bishara ke yar aljanna ce a lokacin da ajalin ki ya zo ƙarshe akwai abin da yake wannan daɗi babu shi dan kara masu ayan su ji innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika تتنزل عليهم الملائكه الا kofu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نعم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نعم نزلا من غفور رحيم الله كما نوانا in mun zo karatu a gobe da izinin Allah za mu sauka cikin bayan Allah mu ji irin aikin da suka aikata da Allah ke so sannan mu raka mu ji har mu ji menene ake da gargaza na dage-dage a gidan aljanna Allah ka sa in mun ji a ce to ku zauna a wajen subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum da ta yi ita aranta da damuwar da ta shiga to ta kira manyan gari yanzu ku kaddar ga sunan zazzaune a kewaye ta kuma ba ta